karfe biyar agogon najeriya nijar kamar chadi hudu kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kamita goma sha shida azima bashir aminu Mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran. A Najeriya gwamnatin kasar ta fara wani yunkurin dakatar da shirin 'yan kwadago na tsunduma yajin aiki kan kara kudin kiran waya da kashi hamsin. 'Yan bindiga a jamhuriyar Nijar sun yi garkuwa da wasu 'yan China da ke aiki a bangaren man fetur na kasar. Shugabannin EU sun faro taro a Brussels a wani yanayi da sabbin harajin Trump ke barazana ga tattalin arzikin duniya. ta yanzu kuma ga cikakkun labaran a yayin da ake ci gaba da tattaunawa tsakanin wakilan kungiyar kwadagon najeriya da na gwamnati sakamakon zanga-zangar adawa da karin kurin wato kudin kiran waya da nlc ta shirya al'ummar kasar na kokawa kan wannan mataki da lokacin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa shamsi haruna na dauke da karin bayani wannan mataki dai bai zo wa 'yan kasar da daɗi ba domin a cewar su karin da gwamnatin ta yi har kaso hamsin shakka babu abin ya wuce inda ake tsammani a yanzu haka ma yaya mutum yake gwagwarmayar da zai sa kati ya zo ya sa data da zai zo ya kiran waya da kuma hau social media gashi kiran wayan nan dai ya zama dole ya zama wajibi to mu dai muna fatan za a dube mu inda hali ma a ce dai an ma ƙara rage mana akan wanda muke biya a da gaskiya wannan ƙarin da aka yi ba mu ji daɗin sa ba ko kaɗan ya kamata gwamnati ta duba ta sake dubawa ta ga abin da za ta iya ma 'yan Najeriya domin su samu sauki masana tattalin arziki irin su dakta Garba Kurfi na ganin wannan mataki ya yi tsauri ga talakan Najeriya da ke fama da abin da zai kai bakin salati. Mu a ganin mu wannan ba wani abu ne wanda za ka ce ya dace sai dai kawai suna neman abin da za su ce sun yi wani abu don su burge jama'a. Gaskiya al'amari shine kowa ya san hanyar sadawa tana ka haɓaka tattalin arzikin nan. Na biyu a tattalin arzikinmu yanzu banda noma babu wanda ya kai sadarwa tana da wajen kishi goma sha shida bisa ɗari na tattalin arzikin najeriya nan da ake samun shi ta hanyar sadarwa wanda banda noma ba wanda ya kai ta haka har mai ta wuce shi to sannan waɗannan mutanen sun shekara goma su ƙara kuɗi ba ya za a yi a ci gaba har yanzu dai ana dakon sakamakon tattaunawar tsakanin nlc da gwamnatin najeriya daidai lokacin da ma'aikata suka shirya fita zanga-zanga a sassan kasar gobe talata domin nuna goyon baya ga kiraye-kirayen kungiyar shamsiyya haruna rfi To haɗakar kungiyar kamfanonin sadarwa a Najeriya ta yi kakkausar suka ga ƙungiyar kwadago ta NLC game da shirin ta na tsunduma yajin aiki don kalibalantar matakinsu na karin kashi hamsin kan kuɗin kiran waya. A cewar kungiyar ko kaɗan NLC ba ta tuntuɓe su ko kuma tattaunawa da waɗanda ke da ta cewa a wannan batu ba gabanin sanar da shirin tsunduma yajin aikin. a najeriya dai rahotanni na cewa an fara dakon mai daga matatun man fatakul da wari abinda ake ganin zai taimaka wajen sauƙaƙa farashin man fetur tare da samun wadatuwarsa a sassan ƙasar shugaban ƙungiyar dalalan man fetur na najeriya edmund abubakar magandi ya ce kawo yanzu 'ya'yan ƙungiyar ba su fara ɗauko mai daga waɗannan matatu ba mu ma haka muka samu labari an ce an soma lodi a port harcourt da kuma wori amma har yanzu dai 'yan mu ba su fara ɗaukan mai a port harcourt din da wori ba domin kamar yadda muka samu mun ji suna rabawa a gidajen mansu ne wato diesel ne suke ɗauka suna kai a gidajen mansu da kuma kalanzir amma mu a matsayin mu 'yan ƙungiyar marketers masu zaman kansu ta najeriya har yanzu ba mu fara ɗaukan komai a waɗannan wurare ba To wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi garkuwa da wasu 'yan kasar China biyu da ke aiki da wani kamfanin haƙar wato albarkatun man fetur na sun a yammacin jamhuriyar Nijar kusa da kan iyakar kasar da Mali da Burkina Faso a daren Asabar inda ta gabata. A tarihi dai ba safai ake garkuwa da 'yan China a kasar ta Nijar ba ko akwai wani dalili da ya haifar da garkuwa da su a wannan karan audu dan naito jigo ne a kungiyoyin fararen hula a kasar ta Nijar ga kuma abin da yake cewa abu ne wanda Nijar ba ta saba gani ba a kamar ma'aikata waɗanda suke zawa wannan cikin wannan yanayi a ce an samu an yi garkuwa da su amma da ma mun samu wannan wajen arlit shi ma kuma akwai dalilai wanga karan na canis tun da aka fara haƙan mai ba mu taɓa samun irin haka ba sai wannan lokaci to tabbat mun san wannan abu bai zama bakon abu saboda ba gare mu ba an saba yin shi a duniya kenan ba mu iya zawa mu zama ƙauratacci wanda ba a haka nan amma amma abin da za mu kira ga magabata su ƙara sa kaimu su ƙara sa tsaro a buɗe ido saboda gudun irin haka sannan kuma mun san wannan abu da ya zo kamar wani yanayi ne wanda ƙasar mu ta shiga ciki duk ba abin da ya ja mu wannan sai juyin mulki da aka yi kuma wannan juyin mulki ya kawo rudani ga turawa saboda duk matsalolin mu da gare su ne kenan ba yanda za a yi su rabu da mu duk in hanyoyin da za su bi su kawo mu illa su kawo mu matsala sai sun neme su to kenan kaga dole ne sai mun ta tashi tsaye da kanmu in muna son kwanciyar hankalin in muna son rayuwar mu ta gyaru kalaman abdu naito dan kungiyar farar hula a niger shugaban gwamnatin sojin burkina faso captain ibrahim traore ya kafa tarihin zama mutum na farko da ya karba fasfan haɗaka tsakanin kasashen as e uku matakin da ke zuwa kwanaki bayan kasashen wato niger burkina faso da kuma mali sun kammala ficewa daga kungiyar ecowas kungiyoyin agaji a kasashe da dama na dab da dakatar da ayyukansu bai da shugaba donald trump ya bayar da umarnin dakatar da shirin agaza wa kasashe masu tasowa da amurka ke yi mai suna usaid alima wata kungiya ce da ke taimaka wa sama da mutane dubu arba'in a bangaren kiwon lafiya a mali to sai dai ya zama wajibi ta dakatar da ayyukanta saboda wannan mataki a cewar wato harry lablanc mataimakin shugaban wannan kungiya 机啊！ Lallai muna cikin fargaba game da yadda matakin zai shafi kasa kamar Mali Amurka na taimakawa a bangaren lafiya a asibitocin da ke euh, garin Nino Masina da kuma Banyagara waɗanda dama ke fama da matsalar karancin cibiyoyin kiwon lafiya a cikin kwanaki casa'in masu zuwa ya zama dole mu daina aiki kuma hakan zai shafi makomar marasa lafiya kusan dubu arba'in da muke taimakawa gaskiya irin bayanan da muke samu daga USAID suna karya mana ƙwarin gwiwa da muke muke da shi abin da muke son sani shine shin anya kuwa za mu iya ci gaba da kula da marasa lafiya kafin wata watakila mu samu wata mafitar a nan gaba amma ko shakka babu samun mafita ba abu ne mai sauki ba sannan a yau majinyata ne ke cikin halin tasko wasu alkalma daga ghana sun nuna sassautawar hauhawar farashin kayayyaki bayan da bisa al'ada a baya aka saba ganin kaiwa kololuwarsu a duk watan janairu alkalma sun nuna cewa hauhawar farashin a wannan karan ya tsaya a maki 23.5 a watan na janairu daga maki 23.8 a watan disamban bara To shugabar Mexico Claudia Sheinbaum Pardo ta ce takwararta na Amurka Donald Trump ya tabbatar mata da jinkirta ƙarin kuɗin harajin kayayyaki na kashi 25 da yake shirin yi wa kayayyakin da ƙasarta ke shigarwa Amurka har na wata guda kai tsaye kuma muna tare da ka misali wanda zai mana ƙarin bayani a kai. To Azima barka da wannan lokaci. Barka A lokacin wata ganawa da suka yi ta wayar tarho ita Claudia ta bayyana cewa ta gabatarwa Trump wannan bukata mm. wacce kuma kai tsaye ya amince da ita. Wannan dai na zuwa ne bayan da ta yi barazanar mai da martani kan wancan mataki na Trump na karin kashi 25 na harajin kasar kenan. Inda a wani taron manema labarai da ta gabatar a ranar Juma'a da ta gabata ta ce Trump ya hakikance kan magance takaddamar kasuwancin da ke tsakaninsu mm. shugabar ta mexico ta kuma sanar da shirin gwamnatinta na turawa da dakaru dubu goma don yaƙi da masu safarin miyagun ƙwayoyi a iyakar ƙasar da amurka mm. a wani saƙo da shugaban na amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya bayyana tattaunawar da suka yi ta wayar tarho a yau dinnan. a matsayin wacce ta haifar da ɗa mai ido mm. kuma yana fatan cewa za su ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu don samar da mafita akan wannan al'amari. to akalla mutane 35 suka mutu yayin da wasu 46 kuma suka jikkata ba da wasu mahara suka kai hari kan ƙauyukan jama'a a yankin kudu maso gabashin sudan ta kudu yankin da galibi makiyaya ke rayuwa a cikinsa shugaban al'ummar yankin na dirka bar mayam ateni ya ce rigagin makiyaya hudu maharan suka farmaka 'yan tawayen m23 sun fara barazanar kwace iko da birnin kinshasa fadar gwamnatin kasar kwanaki kalilan baya da suka yi nasarar kwace iko da birnin goma mafi girma a lardin arewacin kebu matakin da ya sanya tserewar dubunnan ɗaruruwan fararen hula daga yankin cike da fargabar fadawa hannun mayakan masu samun goyon bayan ruwanda kabir muhammad dan bauchi na dauke da karin bayani mutane sun ce mayakan sun fara kutsawa da nufin kaiwa ga birnin na kinshasa ko da yake suna buƙatar ratsa bukabo gabanin iya kaiwa ga fadar gwamnati mayakan da suka ƙara ƙarfi tun bayan da suka yi gumurzu na tsawon kwanaki da sojojin na congo gabanin iya kwace goma birni mafi girma a ladin kivu mayakan masu samun goyon bayan Rwanda sun sha alwashin kama babban birnin ƙasar ta Congo a wani yunkuri na kifar da gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ko da yake suna ci gaba da ganin turjiya daga sojin na Congo da taimakon Afirka ta kudu. Tuni shugaba Tshisekedi ya yi umarnin karo sojoji don murkushe 'yan tawayen M23 a gefe guda shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu ne ke kokarin sasanta kasashen biyu ta hanyar tuttuban shugaba Rwanda Paul Kagame ko da yake Kigali ta yi watsi da wannan tayi bayan da shugaban ya sha alwashin sanya kafar wando guda da Ramaphosa. To an gaishe da Kabir Muhammad. To shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai na gudanar da taro a birnin Brussels domin tattaunawa kan tsaro da kuma yadda za su cike gibin da ake samu a kasafin kuɗin fannin. Nura Ado Suleiman na dauke da ƙarin bayani. Taron ya zo ne a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ke barazanar janye tallafin da Amurka ke baiwa kungiyar tsaron ta NATO game da shirin laftawa kasashen na iyo e harajin akalla kashi 25 kan kayayyakin da suke shigarwa kasuwannin Amurkan. wannan al'amari dai ya zame wa kasashen na eu dan gulando saboda kakkausar sukar da shugaba trump ya musu bisa zargin su da kin kashe kwatankwacin kaso biyu na ma'aunin karfin tattalin arzikinsu wajen baiwa kungiyar tsaro ta nato gudunmawa shugaban na amurka dai ya buƙaci ƙara kasan da ƙasashen na eu ke warewa zuwa kashi biyar idan kuma ba haka ba ya yi barazanar baiwa rasha damar cin karanta ba babbaka kan duk ƙasar da ta noƙe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar gudanarwar eu ta ce kasashen kungiyar na bukatar ware euro biliyan 500 don tsaronsu cikin shekaru goma masu zuwa to sai dai euro biliyan 8 kaɗai kasashen 27 suka ware wa fannin tsaron a tsakanin 2021 zuwa 2027 ta wasu bayanai daga amurka sun bayyana cewa babu ko da ma'aikaci guda da ya fita aiki a shalkutar kungiyar agaji ta usaid bayan matakin gwamnatin kasar na kawo ƙarshen aikin kungiyar wadda ke samar da ayyukan jinƙai a galibin ƙasashe marasa galihu. kowane lokaci a yau litinin ne ake shirin shiga wata tattaunawa tsakanin prime minister isra'ila benjamin netanyahu da donald trump a birnin washington fadar gwamnatin amurka bayanai sun ce netanyahu ya ki amincewa da tura tawaga doha don ci gaba da tattaunawa kan rukuni na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas bisa kafa hujja da cewa har sai bayan ya tattauna da trump ne zai sanar da matsaya ta gaba rahotanni daga yankin gaza na falastini sun ce har-haren isra'ila sun jikata falastinawa akalla huda a safiyar yau litinin a wani yanayi da dimbin fararen hula ke ci gaba da tururuwar komawa muhallansu musamman a yankin arewaci da kusan babu sauran gine-ginen da suka rage sakamakon lagudan wutar da isra'ila ta shafe fiye da shekara guda tana yi wa wannan yanki karan farko a tsawon shekarun da ta shafe a masana'antar wake-wake fitaccen mawaƙiyar amurka biyansu ta lashe kyautar grammy a daren jiya lahadi kyautar da bisa al'ada akan bayar da hazikan mawakan shekara bai da kundin wakar ta mai taken kawai kata ya zama zakaran gwajin dafi yayin jawabin ta bayan karbar wannan kyauta biyansa ta yi godiya ga magoya bayanta baya ga aikiwa da sakon jaji ga da iftila'in gobarar dajin birnin los angeles ya shafa da kuma jinjina ga ma'aikatan da suka jajirce wajen kashe wutar gare kaɗan daga kalamanta. Ina so gode wa ɗaukacin masu aikin kashe gobarar da ke ƙoƙarin tabbatar da kare lafiyarmu. Ina mai matukar farin ciki da wannan karramawar. Shekaru ne masu yawa. Ina so na gode wa masu shirya wannan biki na Grammy, da duk wasu masu rubuta waƙoƙi, da duk wasu masu taimakawa. da duk masu shiryawa saboda gagarumar ayyukan da suke yi. Ina so na sadaukar da wannan kyauta ga Miss Matthew da fatan zaki ci gaba da samun nasara tare da buɗe wasu kofofi Allah ya albarkace ku baki ɗaya. Na gode sosai. Na gode. Fassarar kalaman fitacciyar mawaƙiya su kenan daga Amurka. labaran na muku daga nan sashen hausa na radio france international rfi taken labarin wasanni kenan muna kuma tare da ka misali barka da shigowa to barka ka dai azima a karo na biyu to yau labarin wasannin bari mu yi duba kan kalubalen da wasu daga cikin manyan kungiyoyi a nahiyar turai ke fuskanta mm. musamman a karshen mako yadda za mu ga yadda suke ta tafiyar hawainiya to idan muka faro da gasar la liga kasar spaniya kungiyar kwallon kafa mm. ta real madrid dai ta sha kashi ne a wasan da ta buga a gasar ta la liga tsakaninta mm. da espanyol eh. inda aka jefa mata kwallo ɗaya mai ban haushi to wannan ya sanya kungiyar ta rage yawan makin da take jagoranta teburin gasar la da shi mm. ya zuwa maki ɗaya ne tal yanzu tsakaninta da atlantico madrid wacce take a mataki na biyu da take mm. biye mata yayin da ita madrid din take da maki arba'in da tara ita kuma atlantico tana da maki arba'in da takwas to mm. sai barcelona ita kuma za a iya cewa ta sake farfadowa inda ta rage tazaran maki bakwai da ke tsakaninta da real madrid da ke jagoranta teburin wannan gasar La Liga mm. inda ta samu nasara a wasan da ta buga da Deportivo Alves da ci daya mai ban haushi ita ma eh. da farko dai ita kanta wasan ya so ya bata mamaki domin har aka je mintuna na 62 ne sannan ta samu nasarar jefa kwallo mm. ta hannun Robert Lewandowski a wato taimaka masa da Lamine Yamal ya yi a wasan da suka buga din eh. to wannan da yasa mu iya cewa ita Real Madrid a wannan kaka tana samun koma baya a yanda al'amura ke tafiya mata ba haka take so ba mm. duk da cewa akwai zaratan 'yan wasa musamman in mpapi da ta kawo a wannan kaka don ƙara inganta tawagar tata to amma kuma idan muka duba ko a gasar zakarun nahiyar turai kungiyar ta real madrid ba ta yi abin da a zo a gani ba domin hakan ne ma ya sanya ta ta kare a mataki na goma sha ɗaya a teburin mm. gasar zakarun nahiyar turai mm. wanda hakan yanzu dole sai ta buga wasan neman gurbi na zuwa zagayen 'yan sha shida kuma wasan ta zai kasance wasa ne mai zafi azima a wannan karo domin za ta haɗu ne da ƙungiyar kwallon ƙafa ta manchester city mun ga mm. yadda kara wasu ta kaya a kakar wasa da ta gabata mm. musamman ma wanda sai da aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan ita real madrid in ta samu nasarar tsallakawa eh, amma za mu iya cewa a wannan karan ita manchester city din karfinta ba kamar irin na waccan kakar ba ne. haka mm. eh, to kin ga kenan ita real madrid tana fuskantar nata a koma ba Eh. to a gurguje da muka dawo gasar premier malik din ingila mun fara mm. magana akan manchester city to ko ajiya ta sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ci biyar da daya eh. wanda kuma ita ce nasara mafi girma da Ateta ya samu akan Pep Guardiola tun bayan da amsa jagorancin ita kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. To kuma hakan ya kara karfafawa Arsenal karfin gwiwa na neman lashe gasar Premier League mm. domin ta kara rage tazarar makin da ke tsakaninta da Liverpool da ke mm. jagorantar teburin gasar. To ina ga anan zamu dakatar da kai ka misali <laughs> muna godiya. a jira a jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da abida sha'ibu baraza barka da shigowa ki da warhaka azima mm. za mu faro sharhin jaridun na yau ne da jaridar the nation wadda ake mm. wallafa a najeriya da ta yi sharhi kan shugaban kasar na shirye da dukkan kalubalen da zai fuskanta daga 'yan hamayya a babban zaben da ke tafe a shekarar 2027 in ji mm. wata sanarwa daga fadar ta shugaban kasar eh. eh, the nation ta rawaito cewa jagororin adawa a Najeriya kamar su Atiku Abubakar, mm. Peter Obi Sanata Kwankwaso, mm. Nasir El Rufai da ma um, Rotimi Amechi mm. su jira zuwa lokacin fita filin daga. Mm, a cewar jaridar fadar shugaban kasar ta ce yanzu ya yi wuri da su fara hamayya gadan-gadan. Mm. to har yanzu muna Najeriya amma da jaridar Daily Trust wadda ita ma dai da ake wallafa a kasar da ta yi sharhi kan kungiyar masu dakon man fetur mm. ta ce a yanzu haka mambobinta na ɗaukar mai daga matatar mai ta Patakol da kuma wari. Eh, eh. Daily Trust ta ce a cikin wata sanarwa wacce mai magana da yawun kungiyar Joseph Obele ya fitar ya musanta shakkun da ake na cewa matatun mallakar kamfanin mai na NNPCL ba su mm. fara aiki ba. ba eh. mm, haka zalika mambobin kungiyar na ɗaukar man fetur wato mambobin kungiyar na ɗaukar man fetur eh. kalanzir da iskar gas kamar yadda suka saba eh. To daga Najeriya sai jaridar Ghanaian Times ita kuma sharhi ta yi game da ministan lafiya na kasar Kwabena Minta Akando ya yi alkawarin tabbatar da sha'anin kula da lafiya matakin farko ya zamo kyauta idan majalisar kasar ta amince. Eh. Jaridar ta rawaito cewa ya bayyana wannan kudirin akan cewa ba siyasa ba ce. Abu ne da za a tabbatar da shi a aikace. Eh. A gefe guda ya koka akan halin da ake ciki a yanzu inda hatta masu cin moriyar shirin inshorar lafiya na shan wahala wajen samun kula ta fuskar lafiya yana mai cewa gwamnatin kasar za ta inganta lamarin daga ghana bari mu karkata jaridar al-arabia news wadda mm. ta yi sharhi kan wata mota mai dauke da abin fashewa ta tarotse a yau litinin yayin da ta kashe mutum goma sha biyar yawanci mata ma'aikatan wata gona a syria a eh. arewacin syria yankin da 'yan tawaye ke ci gaba da nuna karfin ikonsu a kai eh. al arabia news ta rawaito cewa kafafen yada labaran kasar ne suka wallafa hakan tare da bayyana yadda masu aikin ceto suka rika ɗibar gawarki hmm. inda nan take mata goma sha hudu da namiji daya suka mutu so an gaishe da abu da sha'ibu bara to birnin injimina fadar gwamnatin chadi ya yi fice sosai saboda yadda jama'a ke matakar sha'awar nama musamman na raƙumi a ziyarar da yake cikin makon da ya gabata a kasar abokin aikin umar sani ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da suka shahara saboda sana'ar nama a birnin na injimina ga kuma rahotonsa. wajen da ake da nama Allah ne ba da insha Allah jambar bahar guda ne daga cikin wuraren saidar nama raƙumi mafi shahara a injamena lura da yadda al'ummar tawai wato mutan cadi ke matukar shawarcin nama musamman na raƙumi yasa ba a iya raba wurin da tarin jama'a Aliyu Haruna, Lattuje mai nama ya ce a iya saninsa babu wata al'umma a Afirka da ta ɗara ta cadi cin nama. A jamina a da, bayan ka ne za su saniya dubu a wuni. a nan afirka ba kasar ke cin nama irin wannan kasa ba sai bane ka gamu ya sai tuwo ya ci ko ko gida ne an yi miki abincin ya ci sai dai ya hito waje ya ci abincin shi ne sa nama yake da daraja a Chad. Duk da kasancewa girman wurin bai taka kara ya karya ba, Malam Umar guda daga cikin masu kaiwa kwastomomi abinci ya ce yi ne suke suna hidima wani lokacin har oda suke samu daga fadar shugaban kasa. Allah a rana dai muna karɓar mutane sama da guda 150 gaskiya. A suna siyan nama gaskiya don yau bai wuce kwana hudu ba ma daga fadar shugaban kasa aka turo wani ya zo ya siya na dubu sittin shi kadai wato har fara shugaban kasa a nan take sayan nama suna sayan nama da nan da hadika me yasa suke zuwa sayan nama jin a muna karra masu daidai gwargwado eh. kasan an ce yabon kai jahilci to wai me ya bambanta jambar bahar da sauran wuraren siyar da naman raƙumi a chadi Abdulaziz ma'ajin kuɗi kuma mai karɓar kwastomomi. Mu ɓangaren mu da ɓangaren likitoci ana zakuwa ana dudduba komi normal. Ɓangaren tsafta irin a share wajen koko wajen da ya kamata a gyara ana gyara. Kuma kafin su zo ma mu dama mun san da wannan aiki mu ne mu tsaftace wajen wajen da kiliyan za su zo su ci abinci da ke kiliyan mayya ke gare mu. Bincike da na yi ya gano cewar kabilar shugaban shugaban ƙasar fito wato zagawa ita ce ta koya wa sauran kabilun cin naman raƙumi. lura da alfanansa ga lafiyar jiki domin jin ko gaskiya ne akwai alaka mai karfi tsakanin naman rakumi da al'ummar chadi na ji ra'ayin wasu da suka zo cin namar. na fi son naman rakumi akan kowane abinci saboda yana ƙara lafiya da sauransu shi yasa na fi son shi. saboda rakwami shi nonon shi fisarin shi har naman shi duka yana magani ba shi da wani illa yana da amfani sosai amma kullum sai na ci insha Allah ina cin shi ina jin daɗin shi ne kuma naman rakumi yana ƙara lafiya ga jikin ɗan adam da ina jin lokacin na saniya yana ɗan kama min kafafuwa amma na rakumi kun normal lafiya launi so biyu nake cin sa ba na jin komai wata marjiya da ba ta hukuma ba ta tabbatar min da cewa kowace rana ta Allah ana yanka akalla dabbar saniya dubu ɗaya da raƙumma ɗari biyu zuwa uku ba tare da la'akari da ɗumbin ƙananan dabbobi a injamai na kaɗai. Umar Sani, Chadi, Yarfi Hausa. rahotanni daga yankin arewa maso yammacin najeriya na cewa bayan wutar da sojoji suka yi wa 'yan bindigar da suka addabi jama'a a watan jiya tare da halaka wasu da dama daga cikinsu yanzu haka 'yan bindigar sun kara kaimi wajen kai hari a kan fararen hula bashir ibrahim idris ya tattauna da dr suleiman sha'ibu shinkafi daya daga cikin yankunan da ke fama da wannan matsala ga kuma zantawarsu. ta suleiman sha'ibu shinkafi shin menene yake faruwa a shinkafi ne dangane da yanayin tsaro To na farko Malam Bashir abin da ke faruwa shinkafi ba ta taɓa ganin matsala da kuma tashin hankali irin wannan ba. Shinkafi lokal gamman tana cikin damuwa tana cikin tashin hankali tana cikin iftila'i. Babban abin da yake faruwa shine tun lokacin da turji ya yi wannan ikirari na zai zo ya watsi shinkafi da isa to da shinkafi ya fara. kuma ikirarin shi ya gudanar da shi domin kullum sai ya hari kullum sai an kai hari ko jiya an kai hari shinkafi ko jiya an kwashe mutane an kashe mutane kuma koyo shi ana kai hari babu kakkabci a tare ga hanya a je gida gida a sami mutane a kakkashe su to kuma su sojojin na an tura su kuma suna can cikin daji suna aikin nan ba wai sun tsaya bane amma abun da an matsala in suka je cikin daji su kuma za su shigo gari su yi banna wannan shine damuwa sannan kamar wanda ta faɗa cewa muna da babban matsala su informa ɗin nan da muke samu waɗanda suna cikinmu suna da riga ta mutunci amma suna zuwa suna faɗa ma 'yan bindigan na abubuwan da suke faruwa. Me kake nufi da informa? Akwai mutane da 'yan shinkafin ne mm. kuma 'yan ƙauyukan ne waɗanda suna yi musu infomanci suna sanar da su ga abin da ya kamata ga abin da ake yi ga abin da ake ga wani ya shigo gari ga wani ya shigo gari ga wancan ya shigo gari yau za a kai hari kaza yau za a kai hari kaza kuma da su ake zanna a security meeting din ga amma saboda cin amana su je su koma su faɗa musu wannan shine babban matsalar so shinkafi muna cikin tarnaki tun lokacin lokacin da shi mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ce shi ba zai rungumi sulhu ba. To mu mun san ƙaryar mu ta kare kuma kashin mu ya taso bisa ruwa domin muddin ba a nemi sulhu da mutanen nan ba to wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba ai Kaduna state sun yi sulhu kuma sulhun nan gashi ne yana aiki sannan shinkafin local gamman ita kanta ba tare da gwamnati ba Bashir ta yi sulhu kuma da ta yi sulhun nan sai da aka shekara ɗaya da kusan wata takwas ba a kashe ko ɗan kaza ba ba a ɗauki kowa ba ba a yi ma kowa walakanci ba fulanin nan za su shigo cikin kasuwa su yi kasuwancin su su koma mu kuma za mu je gonakin mu mu yi noman mu mu koma amma tun da shi gwamna baya so ya bada haɗin kai bisa ga sulhu to tun daga nan muka san da cewa an samu matsala kuma ba za a taɓa cin nasara ba yanzu haka birnin yaro jiya sun je sun ba su ultimatum su ba da naira miliyan talatin in kuma ba su ba da naira miliyan talatin ba za su watsa garin birnin yaro kusa da shinkafi ne kilomita uku ne zuwa shinkafi in dai har america za ta yi sulhu da 'yan taliban ban ga dalilin da yasa gwamna zai kangare ya ce dolin dole shi ba zai sulhu da su ba in ba kai sulhu da mutum ba to ka matakin da zaka ɗauka lasting solution wanda in ba kai sulhu da shi ba zaka karya shi zaka tabbatar da kayi mishi abun da ba zai ƙara ba to babu wannan mataki kuma an ce ba a sulhu da su dole mutanen su cika su babu baka amma dakta baka ganin cewa karya sulhun a baya wanda gwamnatocin da suka wuce suka yi yasa ita wannan gwamnati take cewa ba ta yarda da sulhun ba a'a sulhun baya ba a karya shi ba sulhun baya lokacin da a foma gavna yana gwamnati wallahi an yi sulhu da mutanen nan sai da muka yi kusan wata tara ba a kashe ko kaza ba a takaice kuna ganin sulhu shine maslaha mu a wurinmu shinkafi lokal gamman da duk jihar zamfara sulhu shine maslaha don haka mu muna kira a yi sulhu mu mun hison a yi sulhu a zanna lafiya Dr. Suleiman Shaibu Shinkafi mun gode sosai da wannan. ta madalla ta tunawar bashir ibrahim idris kenan da dr suleiman shu'aibu shinkafi da haka ne kuma zagayen farko na labaran ya kawo karshe inda a cikin saukaci yadda gwamnatin najeriya ta fara wani yunkurin dakatar da shirin yan kwadago na tsunduma yajin aiki kan kara kudin kiran waya da kashi hamsin kun kuma ji da yan bindiga can a jamhuriyar niger suka yi garkuwa da wasu yan china da ke aiki a bangaren man fetur a gefe guda kun da shugabannin eu suka faro taro a brussels a wani yanayi da sabbin harajin trump ke barazana ga tattalin arzikin duniya to yanzu kuma sai mu shakata